بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فدعا له نصبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحلمه إلى من جزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana ashirin da shida ga watan Juma da akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai yayin daidai da uku ga watan uku shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na Umar bin Khattab a cikin wannan gari na gaya a wannan ƙasa ta Nijar inda muke karatu a cikin kitabun Nikaji wato muzakkira da ta tattauna matsaloli a kan aure wannan shi ne darasi na shida malam yake cewa al-huququ zawjiyya haƙƙoƙi tsakanin ma'aurata al-usra wato family wato ban san yanzu ban sana shi da hausa ba haka ko kuma haka ake faɗa ko ba mai abin da ya haɗa mace da mace da kuma ɗakan da za su haifa iya da su rikula fil musulun wato shi ne foundation ɗin farko wajen gina al'umma shi ya sa wani malami yake cewa a kimo da kan islam fi an kusa kuma ta kuma fi an kusa idan gidan wannan ke gidan wannan ke ina nufin ba gini na ido ba mutanen da za su fito daga gidan ya zama akwai nagarta akwai salama gidan wancan ma haka gidan wancan ma haka to shi ke haifar da wato mustama a mutum amma in wanda za su fito daga gidan ka daga gidan wancan daga gidan wancan gini ne da aka yi mara kyau ta hanyar samar da waɗannan yara to haka za ka samu kuma abin da zai haifu a cikin mutane shi ma ba zai zama mai da aka yi idan salaha idan wato ɗaiɗaikun gidajen mutane suka gyaru wajen samar da al'umma mai kyau to salaha al-mujtama kullu to sai ka ga al'ummar ga baki ɗayanta society ɗin ga baki ɗaya ya gyaru wa idza fasada in ku ta lalace to fasada al-mujtama kullu to haka kuma ga baki ɗaya mujtama na al'umma zai lalace ga baki لذا سبو الحكم إلى متحول الإسلام الأسرة مسلم يا كلا لا أبن إيشا فاملي إلاية كبيرة كلا وامي كرما وفرد لها ما يقول سلامتها sannan musulunci ya farnanta mata abinda ma yankulu abinda zai kallafa salamata hakukutar ita al'umma ɗin وسعادتها بنت ذاك كما أرض الدنيا الآخرة فاعتبر الإسلام في مسلم يده ولده الأسرة فاملي على بين حسسة تقوم على الشركة بين اثنين وأنا أبني لأزرع أسسها أمام كمفني الكلابي kamfani da za a yi tsakanin mutane guda biyu shari'a yanzu idan kana da naira misali zaka dubu ɗari biyar wannan yana da zaka dubu ɗari biyar sai aka haɗa ya zama nawa ba miliyan ɗaya ba sai aka ce za a tafiyar yadda wani abu tare kaga ya zama kamfani ko da shi yasa ake so yayin da za a kulla alaƙa tsakanin mace da namiji a kulla ta akan gaskiya saboda in yanzu na kawo tsefa miliyan ɗaya ko biyu ko kuka kawo miliyan uku muka haɗa ya zama miliyan shi da za a tafiyar da wani kasuwanci to idan mun yi gaskiya to sai Allah ya sama kasuwancin ma albarka amma da zarar wani ya sa haɗin ci a ciki sai kaga Allah sai ya ga zan yi taimakon da zai kawo daga ƙarshe sai a bar masu wannan haɗakar da wahala kawai to idan muka lura za mu ga cewa ita wannan shirka din ba wai kuɗi matsan za ta kawo ba ba wai kuɗi na mijin zai kawo a za ta kawo wani abu na ɓangaren jinin ne shi ya kawo wani abu na ɓangaren jinin a gina kamfani wanda zai samar da mutane to shi sa. in wancan kamfanin in an gina shi a akan rashin gaskiya haifar da matsala to kaga haɗuwa ta aure ita ce haɗuwa mafi haɗari in aka gina ta a kan gaskiya ta haifar da matsala cikin mutane da haka yake cewa al-maqulul awwal wanda za a tambaya na farko fiha a cikin wannan matsalar shi ne haram namiji da haka Allah ya ce abujaru su mazaje qawwamun 'ala an-nisa'i Allah ya sanya su sune shugabanni akan mata sai yake bima faddala Allah ba'dakum ala ba'd saboda abinda Allah ya yi na fifi da su maza a kan mata wabi ma an fi kumin amwalihim saboda abin da mazan suke ɗaukar ɗawainiyar matan su wurin ciyar da su sai yake fasta da haka mata na fifi ƙanata masu ɗa'a ga Allah ne sannan masu ɗa'a ga maza za su hafiza sannan masu kiyayewa ne lil ghairi bima hafiz Allah da abin da Allah madaukakin sarki ya tura masa su kula da shi a lokacin da muke hijirin da mu lokacin da muke baya wa'annan su da aka saka ce ba za a samu mace da ta zama saliha ba sai ta haɗa tana kokarin sauke haƙƙin da Allah ya dora masa tsakanin shi da shi domin tana kokarin sauke haƙƙin mijinta wannan ne ta ta zama ko albarkatu as-salih kuma in mutum ya samu lokaci ya karanta qur'ani daga bangonsa zuwa bangon sa. za ka ga duk abin da za ka ci kawo shi zai fita daga ɗayan biyu ko ka samu haƙƙi ne na Allah ko haƙƙi ne na bayan Allah da in ka da Allah ta gyaru alaƙarka da mutane ta lalace kana da matsala idan ka da mutane ta gyaru ka da Allah kuma ta lalace akwai akwai matsala da haka ana buƙatar mu gyara mu'amala da mu sannan mu gyara alaƙar mu tsakanin mu da Allah wa dakhala al musulunci ya kai ne kullum min ash da kowanne daga cikin mutanen nan guda biyu da za a yi tarayya ala sahibi akan ma'abucin akan abokinsa musulunci ya sanya hukukan wasu haƙoƙi ta kulu bi adada wanda kowa aka kallafa masa wajen ya bayar da su istiqrar hadhihi al-mu'assasa saboda tabbatuwar wannan abin da aka assasa wasu murariyar da fara shirka da kuma yadda za a yi wannan kamfanin ya ci gaba wa hasa kullum min kai musulunci ya kudaitar da kowanne bangare daga cikin waɗannan abokan tarayyar an yi asiya ma ya bayar da abin da Allah ya tura masa na wasu ba an yi zuddar tsarfa sannan ya rinka gidansa, an da su min kasa tumin a kan abin da zai faru na takantawa fi hukuki a hayana dangane da haƙoƙin a wani lokaci idan ana zaune mace karta ce tana neman haƙƙin ka wani lokaci da yi bisa dare namiji kada ya yana neman haƙƙin kawa dari bisa dare idan haƙƙin ka ya kamata ya zama goma ne in kana samun bakwai ya haƙuri ita ma hakkin ta in ya kamata mu zama goma ne in tana samun bakwai ta yin ya haƙuri amma in ka ce kana so sai ka samu ɗari bisa ɗari ita ma ta ce ta samu wa ɗari bisa ɗari to ba za ka zauna lafiya shi yasa wani lokaci sai ka haƙura da maslahar ka ita ma ta haƙura da da maslahar ta sannan sai a zauna lafiya misali ka dawo baka jin daɗi ana zafi idan ka kunna fanka ko AC dama mana kai kaga za ka shiga gaba da shiga cikin mai matsala ita kuma yanzu ta ce za ka zauna hakin haka za ta tafi saboda ana tafi to a lokacin ta yi haƙuri da taka maslaha saboda maslaha mutu amma wata za ka gaba ruwan ba wani yake ba kuma yake ya dace ba za ka bulbula shi in ya kashe zai kashe ta ce wallahi ba to daga nan sai ka ga rikici da rigima ya riga ya faru Allah ya kiyaye Don haka sai daga cikin abin da zai ke maka a samu raguwar matsalolin aure ya kamata a ce dukkan wanda zai yi aure kafin ya yi masa ko na bai san abin da Allah ya ɗora masa na haƙƙin auren da ke shi. to shine ma zai yi ta haƙƙul mar'at haƙƙin da mace take da shi ala ne akan namiji Ya yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ومن آيات لنا تكتشين علامة تكينون أقوي الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله يحلت تم يحلت سماتا تكتشين سبيل النار domin yanzu inda ake matar ka kauna ta kula masa kaga za a yi tarkatarka ko amma Allah sai mace da halitta irin taka sai don ku samu natsuwa da su matan sannan wata alabai na kuma mawaddatan Allah ya sanya alwud malamin suka ce alwud yana gaba da almahabbat sannan wa rahma da kuma jin tausayin juna wannan yasa malamin suka ce dole kan auren da za a yi a gina shi a kan asasi na soyayya ita take bayar da natsuwa idan an zo zaman auren sannan shi yake sa lokacin da 'ya'ya suka fara zuwa idan matar za ta yi wani abu in ta waiga in ta ga yaran sai ta fasa yin wani abu shi ma in zai yi wani abu in ya waiga in ya ga yaran sai ya fasa saboda yanzu akwai arrahmatu jin ta sai gona sai sun tsufa ma yi ta zumin almawadda ba za a samu wani abu na soyayya warrahma da jin tausayin bai na sauƙin tsakanin mata da miji la ya biyu yuzu bainar ne irin yadda za ka samu tsakanin mata da miji duk wanda soyayya da za ka samu tsakanin wani da wani to yana da wahala ka same ta tsakanin mutane irin yadda za ka same ta tsakanin mata da da miji shi yasa za mu ga Allah yana kiran mata a Qur'ani wani wajen yana ce mata sahiba Allah ya ce yau mai shirru lahu min akhi wa ummihi sai ce wa sahibati saboda alaƙar sa mace da namiji shi yasa uwa matsayin ta daban mata matsayin ta daban sai yasa akwai rufin asirin da duk duniya sun ba matar da babawan da zai mafi kuma tarihi ya nuna cewa duk wani mutum da ka ya zama wani abu a sauran duniyar nan wala ba zai iya zama ba sai ya samu gudunmawar wata mata matar ko mamashi ko matashi ko wata wacce yake da alaƙa shi wallahu subhanahu Allah madaukakin sarki yuhibbu yana so lil ga maza da mata wanda alaƙa aure ta haɗa su a samu dawamar mawadda dawamar soyayya warrahama da kuma jin tausayin juna wanda za ka da wannan ne shara alhun min hukuki Allah ya shar'anta na hakkoki ma ya hafazu adabu almawadda wanda bayan da wannan hakkokin shi ne ta a samu tsare wannan soyayya warrahama da kuma jin tausayin juna minan na fadi daga ƙarewar soyayya awus da ya ko tozarka shi ya sa ka lura yayin da soyayya ta haɗa ku da mace kuka aure to dole bayan auren akwai abin yake maintainin din soyayya gaba ko ta sai idan ita kasan abin da Allah ya dora maka na haƙƙi tana kokarin kiyayewa shi ma ya sani wannan shi zai kenan soyayya ba za ta rushe ba فقال تعالى ألا سيتي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف yadda kuke da haƙƙi akan matan matan su ma suna da haƙƙi akan ku wa hadhihi kalimatu wannan kalmar da muke ganin ta a kan ta takaituwarta kalmomi da ba su da wala hunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf to jama'a ta tara ma la yu'adda bil tafsir da ba za a iya bayar da shi ba idan kake za ka ɗauki wannan sai bayanin zaki zaki in fi tukurin sami sai ka mai da shi littafin da mujalladi babba fa hiya su. wannan ita ce qa'ida kulliyatu na na'ikatu mai magana cewa bi annal mar'ata ita mace musawiyatu lirrajuli wato tana yin daidai da da namiji jami'in hukuki a cikin dukkan haƙoƙi illa amuran wahidan sai al'amari ɗaya abbar Allah ta'ala an ku wanda Allah ya faɗe shi sai su a zali alaihinna dara amma yadda mace take da haƙƙi akan namiji namiji yana da haƙƙi akan wa bambanci kawai Allah ya ba mazan dama su ke shugabanci kenan idan tana da haƙƙi kana da haƙƙi kai yanzu shugabanci Allah ya soka ya baka ba za a zauna lafiya ba sai ka kiyaye haƙƙin sai ka kiyaye yawa sai ka kiyaye haƙƙin sai yake cewa wa kada a hala addinin musulunci ya tuka fi ma'arifati wajen sanin malakunna wa ma'alikunna al-ma'aru wajen sanin abin da ya wata a kansu su matan na haƙƙi da sanin su mazan abin da ya wajaba a kansu na haƙƙin matan alal ma'arufi akan yadda ya dace da shari'a bainan nasu tsakanin mutane wa mu'asharatihim da kuma yadda za a yi wato mu'amala da su mai kyau wa mu'amala da mu'amalatihim fi aqalihim da kuma yadda za a kowa zai yi mu'amala da iyalansa wa ma yajri alayhi furqun nasi duk abin da al'adar mutane take gudanuwa a kan shi huwa tabi'un li shara'i'i to yana biyayya ne da abin da Allah ya shar'anta wa mutane wa aqaidihim da kuma al'adunsu, su wa adabihim da kuma ladubban su wa adatihim da kuma al'adunsu, da haka za mu ga shari'ar musulunci ba ta zo don ta ruguje al'ada ba sai al'adar da ta ci karo da shi sai addini ya ruguje ina fata an fahimta shi yasa akwai abin da dole an koma zuwa ga urfi ne al'ada ta mutane kafin a yi hukunci a kan fa shi jumla wannan su tuqtu rasul tana ba namiji zana wani ma'auni yanzu mai bihi mu'amalata wanda zai auna mu'amalar sa da zaujihi ga matarsa fi jami'in shughul wal ahwal a cikin kowane sha'ani da kowane irin hali fa idza hamma bi muqalabatiha idan mutum ya yi hamdu ya yi nufin yana so zai nemi matarsa bi amrin min al-umuri da wani al'amari daga cikin al'amara ko tazakkar annahu yuhibbu alayhi mithluhu bi idaki to ya tuna tazakkara ya tuna cewa annahu yuhibbu alayhi mithluhu bi idaki yadda yake san irin wannan haƙƙin a wajen ita ma tana san irin wannan haƙƙin awa a wajen shi yanzu misali wani hada ƙalibin abbas saboda haka ni abdullahi dan abbas ya faɗa radiyallahu anhu ya ce inni la'ata tsayyar limar abu na kan yi kwalliya ta matata kama ta tsayyar ne kamar yadda ta kan yi kwalliya gare ni kun ga yanzu idan kuka ɗauka galibin al'adar shi ne in ka ga namiji ya ka kaya masu kyau to ku kaji da ya dawo sai shi ne zai sa lafiya da kalifa a daidai lokacin kuma yana da buƙatar kullum ya gama ta cikin shiga mai kyau to yadda kake so matar ta ya zaman to tana kwalliya saboda kai kai ma kamata zaman to kana kwalliya saboda wa saboda su ka buga kaya ka fita turare ko ka nemi kujera ka zama me ya faru ka ce wallahi ba inda zan dunnan wanka saboda ke kawai tsakanin da Allah ana yi za ku akwai matsala dole sai an gyara sai ce falmuslimu shi musulmi alhaƙa na gaskiya ya asali bi mali zaujatihi alayhi ya yana tabbatarwa da abinda matar shi take da shi akan shi min hukuk na haƙƙi kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa la bunna mithlu alladhi alayhi min irin yadda mazan suke da haƙƙi akan mata matan ma suna da haƙƙi akan maza wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda annabi ya ce. ala inna lakum ala nisaikum haqqan annabi ya ce ku saurara lalle akan matan ku akwai haƙƙi sannan wa nisaikum alaikum haqqan kuna da haƙƙi akan matan ku matan kuna da haƙƙi akan ku wal muslim al-wali muslimi ne kiyayewa yuhawilu da'iman yana kokarin ko da yaushe an yi haddiya da zaune hakan ya ba matarsa haƙƙin da Allah ya tsora masa ghairu nadirin fi haƙƙihi istawfa ba tare da yana da akali da cewa nashi haƙƙin ta cika masa yadda ya kamata ko ba ta cika ba amla ko ku'a li'annahu haridun saboda yana kwaɗayi ala dawamil a akan soyayyar da ke tsakanin su da dawwama warrahma da jin tausayi baina kuma tsakaninsu? kama annahu harisun kamar yadda yake kwadaye ala tafwitul fursati akan kubuce wa fursa ala shaytan akan shaytan ba ka so ka ba shaytan dama allazi yuharrishu kuma wanda shaytan shi yake cinno rigima tsakanin mata da miji li ya tafarraka dan ya bar cewa sai sun rabu da aka za mu ga cewa kullum idan gari ya waye shi dan ya kan turo rundunar cikin mutane haka annabi ya faɗa a cikin hadisi idan sun koma za su kai mai rahoto to wanda ke fi girman matsayi wanda ya je ya kai masu ɗan rahoto cewa da na je na samu wanke da wani ban dawo ba sai da na tabbatar na rama su su to mazo na sai kana daga cikin ulayatar da kan rahoto an fahimta ai wa min babin dinin nasiha yana daga cikin babi na addinin nasiha na نذكر الآن أحزاب أنبتا يلو حتى المرأة على الرجل حج متعة النمل ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل sannan bayan wannan sai mu ambaci haƙƙin namiji alal mar'ati akan mace la'alla al-azwaj ba mamaki mazajen da matan yattaqiduna wa azatu dan Allah da ma yake fadakke fa inna dhikra tanfu'ul mu'min wa tawa fa yatawasawna bil haqq sai su wa duna wasiya da gaskiya wa yatawasawna sai su wa duna wasiya da sabar da hakuri inna nisa'akum alaykum haqqan lallai ma tunkuna da hakki akan ku wa farkon wannan shine an yu'ashiru rajulul mutum ne mu'amala da mace bil wato gwargwadon yadda ya dace da shari'a da ƙaurihi ta'ala saboda Allah ya ce wa ashiru gunna bil ma'ruf lalle ku yi mu'amala da mata mu'amala da ku wa zalika wannan ko zai kasance ne bi an yusi maha za ta yi kai kokari ya zaman to kana kokarin abin da kake ci shi kake ciyar da jaranka wa yasuha ka dinka mata tufafi idan ta in kai إنك إن إن إذا ويحسوها إنك أما تتفاق إذا تتع إنك إنك أما كنت تفاق فنور أذبها يلذ السلف إذا تهني الزلاج إذا قاف محفوظها إذا ينادم صورا ذات كالجعي بما أمر الله أن يؤدب به النساء إذا أبنى أن لا يؤمنية أدد السلاح بأين إذا يمت وأذن فرق وأذن يزمن الحكم wa'azi mai kyau min zai da sauki ba tare da aibatawa wala shakkun ba tare da zagi ba wala tasbihin ba tare da namu ba wannan ita ce ka'idar wa'azi fa in ata'a idan mace ta yi maka abin da ba daidai ba ka zaunar da ita kai mata nasiha ka ja hankalinta ta yi maka biyayya wa illa in wannan hanyar ka ɗauka ba ta yi ba to a jara hafin filata sai mutum ya kaurace masa wajen kwanciya fa in a ba'a in ta ki wa illa cikin in fa in a ba'a in ce masa biyayya shi wa illa in ba haka ba tara ba hasi gairi wasu sai da ke ta sannan kada ya cewa fuskar ta sannan zarafin gaira da ba zai dukan da ba zai nuna a cikin ta ba ba zai tayar masa da jiki ba da ƙaurihi ta'ala saboda faɗin Allah ne ya wallafi ta kafuna matan da kuke yin tsoron mu shi zaman na kangare wasu to fa ido hunna ku musu wa'azi wa hadiru hunna fil mazaki ku dora su musu a wajen kwanciya sannan wasu ido hunna ku dake su annabi muhammad shine mai fassara qur'ani ya faɗi cewa zarban gaira mubarrin sai yace fa in amana kun in suka muku biyayya wala tabu alaihin sabila kada kuma ka ci gaba da neman hanyar cin mutuncin mace inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah ya kasance madaukaki ne kuma mai girma wa liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam wa qad su'ila saboda magana annabi an tambaye shi aka ce masa ma haqqu zawjati a alayhi menene haƙƙin da ɗaya daga cikin mu matar shi take da shi akan shi fa qala fi annabi yace an tuqima hadi da abin da kake kokarin ka ci to ka ciyar da ita sannan wata suha idan ka sai ta ka tufatar da ita in ka tufatar da kanka wala ta dirbil wata a karka da fuskar ka ko mai kana kana sun ko sai ka duka ka samu sharaf ka shara rara kamar annabi ya hana akwai wanda ban za su yi ka haddasa milla da duniya wala sannan ka fara ولا تحضر سنن كلك أولى سيمة إلا في sai a cikin gida. yanzu wannan kuntu da ima ha za ka yi ka ciyar da ita idan ka ci akwai mazan da za ka kwata-kwata ba su da alaƙa da abincin gidajen su da safar ne ta so ba a gidan da ya karya zai fito ya tafi wajen mai shayi ya ce a sa masa madara gungun gida a bige masa ɗin uku dama ya taho da raguwar naman shi da ya ci ya ce a haɗa naman a so ya ɗauki da rana abincin da da daddaren ya kasu ya biya wani gwajin abinci mai kyau ya ci sannan ya koma gida da tsinkin shi yana kafuta bakinsa alama cewa ya ci daɗi wallah wannan zalunci kuma akwai maza da yawa suna daga da daddare ya yi ƙasu ya kori wuri zai saurari kullum falak ya ɗaga irin ne amma matar da safe wani ma buhun masara zai nukura aiki ita za a ci da safe ko da sama a sako da rana a yi aiko da daddare a sake yin kuma miyar ba yi, ko dai miyar kuka ko miyar kuka to wannan wanda ya kwana da safa su za ka sake gama ma karta kafara sannan a sake haɗawa da koko a sashi kuma yana cin abincinsa mai daɗi wannan ba da ba ne inna min mazahiri imanin kurdi lalle yana daga cikin abin da ke bayyana yake nuna bayyanan koyuwar wato ɗabi'u wa numuwar imani da kuma ƙaruwar imani inna min mazahiri ihtimali al yana daga cikin abin da ke nuna bayyana ɗabi'u kamalar ɗabi'u mai kyau wani muwar imani kuma ƙaruwar imani an yi kunan lau shi ne mutum ya kasance rafiƙar abokin zaman da zai zaman tura rafiƙar yana da taushin hali ma a hali tare da iyalansa كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعى النبي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا a cikin masu imani wanda imanin sai kowa ta bayan imani sannan ya zama yana da kuma ɗabi'a mai kyau wa khiyarukum zaɓaɓɓun ku shine khiyarukum lil sa'ilin wanda suke zaɓaɓɓu a wajen matan su da ka duk wanda ake so a gane mutumin kirki ne su daga gidan shi ba a faru idan matan suka ba da shi da su lallawa na mutumin kirki wala zai wahala ka ko a waje yana da matsala ga mutane amma Allah ya kiyaye fa inna ikramul mar'ati domin girmama mace dalilu shakhsiyyati al-mutakamil dalili akan cewa shakhsiyya na mutum shi kanshi mutum din yana da kamala wa ihanatuha wulakanta mace kuma alamatun alal fushtati alama ne akan wulakanci wallumi da kuma zargi wa min ikramiha yana daga cikin girmama mace at-talaffuf kuma a tausasawa tare da ita wa mudha'afatuha da kuma yin wasa da ita iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi sallama saboda koyi da annabi faqad kana sallallahu alaihi wa wasallam yatalaffuf ma Aisha annabi yana tausasawa tare da nan Aisha wa sabiqa wani lokaci har ma yanzu yake musu kere da shi da ita daga nan zuwa nan hatta ala hasu da take cewa sabaka ni rasulullah wata rana mun tsere annabi ya tsere mun tsere da ni da shi fa sabaqtu shi na tsere masa fa labisna hatta arhaqa lillahi tace na zauna lokacin ba da shi daga ba har sai da ne kiba سابقني فسبقني متفاكي كيري الذي يوتيني فقال سيكي هذه wannan da wancan. to shi ne wasu sai ga sun ɗauko wannan hadisi sai su wai an rena annabi in ba ne ba za a ce annabi ya zo yana tsere da mutum shi kuma abin da ake so a nuna wa duniya addinin musulunci addini ne na fitara kuma ba wanda ya kamata su tura mutane a kan wannan a gane wannan kamar masu karantar da addini ban sani ba ko ana amma a wasu wuraren an yi lokacin da yan mata tsoron auren masu addini saboda yadda suke ganin wannan ka ka ajiye mu to dauka ta kifa da tashi ko gidan kullum banda a gurin ma ya zuwa alal mukallai ta fi hu imani ba abin da za a kai duk wani abu na rayuwa ba kai haka take dauka to ko ba haka abin yake sannan shi wannan mai magana fa shi yana wasa da tashi matar idan yana da baba baban shi yayi wasa da maman shi amma annabin da Allah ya turo mutane yake la qad kana lakum fi rasulillahi shi ba dama ya wasa da iyali dan al'ummar duniya ta koyi cewa ga yadda ake mu'amala da mata wal qad adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kirga Allah wasanni yake cewa ba su duk wani wasa annabi illa ma kana ma ahli sai wasan da mutum zai yi iyalan shi فقال صلى الله عليه وسلم النبي يتي كل شيء يدعو به ابن آدم هو أنا أبدا أن أدل به وكادش فهو باطل وإنما تبقلنان إلا ثلاث في وساعة أبو داود لم يكن أن أوصي mutumin da zai zo yi wasa na harbi da kwari da bakan kaga wannan yana da alaƙa da ya za ka koyi yaji saboda karkashin wata ayar da Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwati wa min ribat al-khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum annabi ya fada a hadisin muslim yake ala inna ala inna quwwata ar-ramy lallai karfin ku shine ku iya hari har ya faɗa a wani hadisin yake man ta'allama sun mana thumma nasiha fa laysa idan ka koya hari ka zama kwararre sannan daga baya ka zo ka bari ga wannan bangaren kai ba mabiyin annabi ba to kuma in kuka lura da yake ala innal quwwata arzamu ranwun nan bai shafi har da kibiya wannan lokacin shi ne iyaka yakin da suke shigo to yanzu ga abubuwa nan da ake an harba su a duniya na yaƙi shi yasa Allah ya ce tulhibuna bihi aduwan lahi wa aduwan sannan wata adiba hu farqa da kuma wasar da mutum zai yi don ya nazartar da ba. yana daga cikin aya da Allah mafi sarki ya sa kuka ga ya yi rantsuwa da dokuna ya ce wa la'adiyar ibama ya ce falmu iraki ne su ba haka a san na bibi na ko wasas na bihi ne jam'a doki ne Allah ya yi rantsuwa da shi saboda da yadda kake ganin an samu abubuwan ci gaba ta zamani to an yadda cewa har yanzu akwai wasu yankunan da ba za a taɓa iya yin wasu yaƙi ba waɗannan dangunan ba abin da zai ke shiga su a yaƙi da su in ba doki da kuma dokunan ranar nan mun ji wani gidan tarihi da alhudu kala kala ne sun fi kala kala ne dokunan kala kala ne sun fi kala kala ne sai kare shi ma karatu ne da zaman kai sai ka san wa mu wa mula'aqatahu ahlahu da kuma mutum ya wasa da iyalansa fa da min al-haqqi wa'annan wasanni ne da suke da alaka da wasanni na gaskiya wannan shi ne. da haka yanzu haƙƙi na farko shi ne da namiji matarsa take da shi a kan shi kowa ya tsoron Allah ya tabbatar yana mu'amala da matarsa mu'amala da kyau daya a ƙarƙashin wannan wasan ne za mu ga cewa wasu daga cikin maza tun daga lokacin da na shigo gida da zarar an yi sallama shi wala za ka ga ana tsaye ga ɗan tashin hankali na zuwa yara ka kuɓo ya kuwa ya samu waje ya zazzau. yana zo da ya shi sai a yi mata ne gaba a kan musu ba sai yana da fara shi wannan kwada yake cewa an rena shi ba zai saka wa matan fuska duk girman shi bai hana kuma in an jima ya zai kwabe a ta ko da ita ce mafi karancin shekaru kuma ya tsirara to wanda za ka zo ka kwabe a gaban shi sai tsirara akwai ranin da ya wuce wannan eh? wani ya zo ya kawo din mata shi tana mai kaza tana mai kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai dai ga masu malamin ci sulawannan ka da tasirin kan da uku kamar ya ta ce ka tura wannan ka ne sai ya tura wannan sauran a gidan wannan yana sai riga sai ce ya cire riga sai cire riga yanzu saura ga jirin wando da sun je في هذا الدعاء كله والدم انت عارف كله عندك كله والدم عايز وانت يشوف مجانا دي تتوقع على حوكة تيني ولا ايه انت باقى شعارة مطلوب انك تي يزوى مطلع صورا وما يفتح لك ايما كده ومن حق المرحة النبي yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi alal rajul akan namiji an yi sujira ala ala ka yi haƙuri akan cutar wata wa an yi akuwa an ma ya kunu min aminin sallari ka kai abuwa akan abin da ake samu na tafatiri a kan ta da ƙaurihi sallallahu alaihi wa sallam saboda magana annabi ne ce la ya furu ku mu'minin mu'minatan mu'mini ba zai kamaci mu'min a ɗarƙuwar shi ba in kada min haƙurka idan mace tana da wata ɗabi'a wacce kake ki to rabe min a kan tana da wata ɗabi'a kuma wacce kake so wa qala annabi yace istawsu bin nisa'i khayra ina muku wasiya ta alheri dangane da mata fa innahunna khulqna min al-dinati domin an halitte su daga ƙashin akal kabi wa inna aqwa da ma fi kuma mafi karkatar ƙashin akal kabi na a awada shine a alamu wanda ke sama Ba ina da habta tuqimu wannan kashin idan ka mu ka ce kana so sai ka miƙar da shi ka farka sai ka kare in ba ka gane ba ka je ka ɗauko kashin awada na dabba za ka ga haka yake ba haka yake ba ake wa in tarattahu in ka bar shi lam yuzal a'wa ba zai fushi ba haka nan a karkashin shi ba su fastautu bin nisa'i kaina ina muku wasiya ta alheri dangane da dangane da mata wa qala ba'd as-salaf fatin magabata suka ce eh ilam ka san annahu laysa husnul khulqi babu wani abu wanda yake cikin kyawawan dabi'u ma'al mar'ati tare da mace kamfan aza an irin ka kame akan cutar wadda take maka bal ta ta'ammalul aza min kai ka dauki cutar da take maka wal hilmu da yin a hakuri ala aisuka akan wata, wa gabbi hada fushinta iktida'un bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi muhammad faqad kanat nisa'u yuraji'u matan suna tattaunawa shi ya faɗa su yi mai su faɗa wata a zuwa ruhu idan kunna da yau mai lallai wata ma in tattauna ta yi zafi sai ka ga an ɗan bakari daga wurin safi zuwa ɗan ɗana babu ba shi ya sa wani lokaci annabi ya ce mana na isha ina ganewa idan ba wata matsala da ta faru in kin zaki rantsuwa za ki ce wa rabbi muhammad amma da na ji kin yi rantsuwa kin ce wa rabbi ibrahim to wani abu ya yi wani abu ya faru wannan shi ne mun faɗa a baya mun ci kowane mutum abinda ake so idan alherin ya kai kaso bakwai cikin goma takwas cikin goma to kai haƙuri da wannan kusakuran ka kawo da kai a kai sannan wani lokaci za ka iya ganin mutum yana ƙaunar garin bari ya dace a maka da ke samu matsalar ana samun ko ba samu ana samu to ba a so kuma sai masa mummunan mu'amala wannan yana daga cikin sirrin da ya kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗorawa annabi aiki uku akan safe ya ce maka fa bima rahmatin min Allah lin saboda tausayi daga wajen Allah kake tausasa musu walau kunta fassan gari da alƙalbi da annabi yana da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a Allah sai dan farko mai kaushin da safe kowa ya watsa ya bashi kaga annabin Allah ke nan ba sai Allah ya ce fa abu an idan kai suka ma abu ka yafe ku wasta da sallahu idan ni Allah ne suka wa kai annabi kai nake so ka ne ka nema in yafe ku na uku wa shawo da fil amr idan al'amari ya taso kuma ka dinga kiran su kana shawara da su saboda me saboda duk abin da sahabbai za su idan sun motsa za su wallahi neman yadda Allah sai take kawo su motsa neman shi to garin neman yadda Allah sai su goce da dasan Qur'ani Allah ya ce Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار في رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله fitan da suka yi daga makka suka tafi madina Allah ya ce wa lil dare muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim sai yake mai yaftabuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ita ce manufarsu to garin neman yadda Allah sai su goce wani lokaci su aka muku to sai Allah kuma ya dora wa annabi wannan aikin uku kan sai shi haka yake ya yi da su wa min haqqil mar'ati yana daga cikin haƙƙin mace alal rasuli akan namiji an yi sunaha ya tsare ta wa ya hafaza ha ya kare ta min kulli ma ya tafi sharafa daga duk abin ya san zai taɓa mutuncinta wa yalzimu irtaha sannan ya karya wato wannan wayar min ma ya tafi sharafa zai sannan ya karya wa yantahi karamataha sannan ya wulakanta karancin da take da shi wa yamna'uha min as-sukun yana daga ciki shine ka hana matar ka fita babu hijabi wa tabarruj ka hana ta fita tsarara domin asalin at-tabarruj shine idan abu ya bayyana shine tabarruj wa yahulu bainaha wa bain al-ikhtilaf ka yi kokari ka kange tsakanin matarka da tsarkuduwa ga dangi maharin da mamin da tsari da wa'inda ba ne daga cikin mazaje kama alaihi an yuwaffira kamar yadda ya zama wajibi ne akan namiji ya cika laha ga mace hasanatan kafiya wato kulawa cikakkiya wani ayatan wafiya sannan da sa ido cikakki فلا يسمح لها أن تكون في خلق أو دين تكا تقوى ما تكا سوي يزمرت أن أن تفسد في خلق أو دين يزمرت تكا يمك سوي كبر نبيئة تقوى الدين كلالة ولا يسمح لها المجال تكا بولوا ما تكا فجل أن تفسق عن أوامر الله ورسوله wanda za ka fita daga umarnin da Allah ya yi ko annabi asalin al shi ne al-khuruj kamar yadda Allah ya ce fa fasaka an amri rabbi kun ga fa fasaka ne fa faraja sai ya fita aw tafsira ko ta fajirci is huwa ar-ra'i al-mas'ul saboda kowane miji shine makiyayin da Allah ya tambaya an adangane da matarsa wal mukallaf kuma shi aka kallafa wa bi iznihi ne kiyaye ka wa siyamatu hadhihi tariqa li qawli Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i idan ka bar mace ka fita duk inda ka ga dama ta abin da ya ga dama dakko ka a saka a matsayin shugaba ai bai da amfani wal qawlin nabi wal rajul saboda annabi ya ayati namu qara'in fi ahli makiyayi ne a cikin iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyyati kuma abinda Allah ya maka ciwo akwai lokacin da zai tsayar da kai ya tambaye ka wannan yana wa min haqqi al-mar'ati 'ala ar yana daga cikin haƙƙin mace akan namiji an yi aljimaha daruriya ya sanar da ita abin da ya zama dole min umuri dini hana al'amarin addini ka wannan shi ne abu na farko aure ya azana da ha an ta hadu majalis ilmi ko ya maka izini in ta ce za ka zo nan kamar yanzu karatun nan da za ka to ba ta dama ta yi ta zo fa inna haddatha hali islahi diniya domin buƙatar masu wajen ta gyara addinin wata zuciyar ta ruhi da kuma yadda za ta gyara ranta laifin a laisar akalla min haddatha ha'ila ta'al wa sharar ba ta kasance ba ta zaman ita ce mafi karanci akan buƙatar ta na tafi da sha alwajibi wato bazlu mala wanda ya zama wajibi ta bayar da kowanne da yanzu wajibi ne ga mace ta ci abinci ta shaku to wajibin kuma ta san abin da za ta gyara ta da Allah wannan wajibin ya fi ƙarfi amma babban abin bakin ciki yanzu sai ka ga duk wanda ya dauki ɗashi ya baya idan yarinyar ta zo ta ce mijina ka ci yadda ita yanzu sai a raba amma ba kowa bane in ya yi ne shi ya ɗauka ya ba mutum bai ya karantar da ita addini in ya zo ta faɗa ake ɗauka mutane sai ya ce a cikin ta haƙuri ai ta kama mana sallah ba shi ke nan ba sai zaman ku ana ma yaran kiwon ragon layya ya kiwon ragon layya ba a yi sallah sai kusa ana tsoron duk yadda rago ya kafin yi mun yake yadda ya ƙoshi ina ne makomarsa ba kunya ba haka duk da aka gina shi amma wurin ba ta da Allah daga ƙarshe shi ma wuta shi shi ka Allah ya ce wallazi na kafaru yadda marta'una wa ya kuluna kamata a akulul al'amu? wannan masu wannan wuta ita ce makoma وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا قوم في الايمان قوا انفسكم وكارثوكم wa ahalikum daga iyalanku ku kare su daga narin wuta wa ƙuda hannun wal ijara makamashin ta mutane ne da aljanu wal mar'atu min al mace ka Allah yake ku kuma wa ahalikum mace tana daga cikin al ahli wa riqayatu aminan nar tsare ta daga wuta ba zai tabbata ba bil iman wal amal salih sai da imani da aiki mai kyau wal amal salih shi kuma aiki mai kyau la budda lahu min al-ilm wal ma'rifa dole sai an gina shi akan me ilimi hatta yumkin ada sai da zai yi a iya bayar da wannan aiki wal qiyamu bihi da kuma tsayuwa da shi alal wajhi al akan fuskar da ake nema shafi a shafanci to wannan gaskiyar magana an samu matsala a nan sai dai kai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare galibi iyaye sun fi damuwa da abin da yake mafi na rayuwa in dai za a gina mata shekara a siya mata mota a kefe ita an karantar da ita addini ba ta sani wannan ba matsalar ba shi yasa shehu usman dan gudu ya rubuta da ta guda biyu akwai irshadul ikwa fi hukum khulujin niswa sannan akwai kitabul tanbih lil ikhwan ala jawaz ittikhad al majalis li ajli ta'lim al niswan min din Allah ta'ala rahma littafi ne rubuta kan matsalar karatun mata a cikin littafin shehu yake cewa idan ya halatta in ka ba mutum ɗarka bai iya siyar da ita kurabu ya su domin ba da aure in ka ba mutum yarka bai iya karanta da ita rabu ma da wani domin abinci da zai ba ta cikin ta ne zai shi kuma ilimi da zai ba ta ruhin ta ne zai ba amfani ga mutumin da aka gina cikin sa ruhin sai lalace ba da aka yi asali kowane namiji wajibi ne gare shi da karantar da matar shi kai ka zauna da kanka kai mata karatu in ba ka so ka yace in ba za ka iya ba to ka nemo wanda kake ganin ka aminta da shi zai karanta da yace idan ba za ka iya ba to ka ba ta dama ka fito ka jike karatu inda ake karatun addini yace in ba za ka iya ba yace matar ta tafi ta je ta karatu ko ba izinin ka ta saba ma Allah haka yi shi yasa lokacin da suka zo garin Zamfara a garin Zamfara yake jahilci ya ɗaya mutane yace kai balma hankali mafi yawancin mutane ba su mata kan kanshin addinin musulunci a majalisun shehu da yake karantarwa sai zaman tun baza da mata suna zuwa to da yake malami ne ya karanta usulul fiqh ya san abin da yake a farko sai da hana su ba sai da ya bari karatun ya riga ya kama mutane suna son karatu to daga baya in sun zo idan mace na nan sai ce wannan ta shi ta koma ta namijin da ke baya ya dawo gaba sai zai yi raba majalis sai zaman kai yanzu maza a gaba mata a yana a baya sai wani malam masaba ana ce masa gwani sai ji labarin cewa majalisun shehu ana haɗa maza da mata ana karanta da su sai ya rubuto bai suka guda biyar ya aiko musu yana musu nasiha alaika minna yi tahiyatan ka to shamam da nasu wasu kamar yulakura a yabna kudi famsu birkulin jahala la'allahum yasfahuna dinu wa dunahum فامنع زيارة نسوان لوألك إدخلت الرجال بنسوان كفاكينا لا تسأل ما يؤدي للمآيب لن أمر لك أيضا كان كثيرا سيت وأبيض المستقى بدل يتممها في عام ريش ما أزيد الأسل لا تكاو بيتك أنا كرمتا ثم قال من الشيخ سيش عثمان يكيم شو عبد الله أنت أولى بإجابة يا عبد الله كيف تفتن تنتك باش أنت دلبي كلام yana faɗa masa haka kawai su shi yake fa kulku sai ne sun san wa ta'ala an gaba yace ni kuma fa kasabtu ba maganar da kaka da irin bahalin da ya aiko masa kawai ya dauka nan take ya ayu hada alladhi qad ba'a rashidina sam'an lima qulta fasma anta man qulna نفعت جهدك لكن ليس تؤذرنا وقلت سبحان هذا كان بهتانا إن الشياطين إن جاءوا لمجلسنا هم من يبصون سوء القول بهتانا لسنا نخالف بالنسوان كيف ولكننا نغفر لكن كنت سلمنا إن كان ذاك ولكن لا أسلم أن يتبكم بالرجال أما كان إن كان إن كان yayi baiti guda goma ya bashi aiki ba maganin zai ka dawo yanzu ya rubutu yanzu kawai aka bashi aiki shi yasa wayannan mutanen sun yi aiki Allah ya jikan su Allah ya musu rahama dan haka yayi rubutu akan abin da ya karatun mata don sun samu wannan kalubalen kamar yadda sanda suna ta fara a gurare da dama an samu wannan kalubalen na cewa mata ba za su karatu ba to kuma manufar wanda suka ce mata kada su karatu su su su bautar da mata su zama bayan su ba bayan Allah wannan shi ne amma duk wanda ya san tarihin musulunci tun daga lokacin da addinin musulunci da fara ya san cewa da mata aka fara shi balma hankali wacce ta fara shiga addinin musulunci a duniya mace sannan kuma hijira da aka yi daga makka aka tafi habasha da mata aka hijira da aka yi daga makka zuwa madina da wa aka yi duk da mata aka sau da addinin musulunci addini ne na maza addini ne na mata satifiket guda goma ake so namiji ya je gaban allah ya shiga aljanna da su ita ma mace su ake nema inda musulmina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات عزوا كرشي wannan shi ya ce wa min haƙƙin mar'at yana daga cikin haƙƙin mace alar rajuli akan namiji an yi amura ha bi iqamati dinin lahi wa umurce ta tsayar da addinin Allah wal muhafazati ala salati sanan dole ne akan kowane namiji ya sa ido sallah saboda Allah ya yi kaulihi ta'ala Allah ya ce annabi wa amuru ahlaka ka umarci iyalinka da su sallah sannan wasabir alaiha sannan ka yi hakuri akan yin sallah sannan su ma iyalan su yi hakuri akan sallah kamar yadda ce wa zikr kitab isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan ce wa kana ya'muru ahlahu bis salat yana umarta iyalinsa da siwa fi sallah sai ka annabi ibrahim ne addu'a yake rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zar'i inda baitukal muharram rabbana liqimus salata sannan haka yaje kan abai ce rabbi ja'alni muqimus salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a to dan haka wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an ya'zana laha fil khuruj yana daga cikin haƙƙin mace akan namiji shine ya mata izini wajen fita daga gida za ta da ilai in bukatuwa ta kama zuwa gare shi ka an targaba fi shuhudin jama'a kamar take za ta zo masallaci sallar jam'i au fi ziyarata ahali hawa a fahimta ko tana so za ta je ziyarar ɗan uwanta ko na kusa da ita au jirani a kowar abu ya faru a makota tana so za ta shiga bishar da hanya amurha bikin babi da shara'i duk da mace ta nemi izinin ka cewa za ta fita to dole ka sa ido a kan ta kaga wata shiga take kafin ta fita tana sa cikakkun kaya wanda suka dace da addini hikimar da ya sa shari'a ta ce ummar ta za ta fita sai ta nemi izini saboda kai a matsayinka na shugaba ka duba ka in ya dace ka bar ta in bai dace ba ka hana ta saboda in ka ban mace kace ka ba ta lafiya din da ta ga ba ta ce to wata rana wallahi sai labari ya goma an ganta inda ya kamata au fi a wayan haha an tafarruji da wasu ya Ana ta dangane da tafarruji su bayyana da tsareshinta da rashin sani hijabi kama yan haha Anis al wal bukur kama yadda za ka hana ta sa turare da kuma na ruwa da wanda yake na kanshi ne wa yuhaddiruha mutum ya tsoratar da ita min al-ikhtilaf bil rijal dangane da takuduwa da maza wa musafahatin da kuma yin a da mata kun san akwai guraren fada sun lalace lalace wanda mutum ne zai taho da matar shi ba in kuka gaisa da shi ka ba shi hannu idan baka ba matar hannu kun gaisa ba ma Shi shikenan sai ka ce ka rena ka ka dauka ita abin da mata zaman ka lafiya in ka ba shi hannu ita ma ka ta ka bata hannu kuma wallahi musulmi kama yuhaddiruha kama yadda zai tsoratar da ita min ruqyati telebijin was sama'il a'la idan kana da tasha a gidanka wacce ka kamo ka sa ido a kansu ka ga me suke kallo in kana sauraron kaɗe-kaɗe haƙƙi ne a kanka ka sa ta bari domin sauraron kaɗe-kaɗe a gida ɗaya ne daga cikin hanya na sharri da yake zama matattara ta aljanu a gida da haka don mutane ba sa la'akari ba sa kiyaye irin waɗannan al'amuran saboda haka insha Allah ana nuna cewa lokaci yayi na farko yanzu zamu